Ruwan da suka malala a jiya sun ƙara gyara kalmar da ake faɗa ko da an yi rishi mutane da dama sun fuskanci yanayin kamar shebu wani mai sai da fomtar da rumfarsa ke gab da ke ratsa kasuwar jamaje idanu wuru-wuru ba kuma yanda zai yi domin dukan kayan nasa ruwa ya yi ambaliya da su ga bayaninsa. ni dai fan nake sai da da kwai wanda sun zo sun yake sun tare shi gaba daya ina nan zamna na komi wanda wannan wanda sun kai karamin lisai dai ya kai miliyan biyar ma sai a hankali abin da muke kira gwamnati mu tunda yake mu mutanen kasuwar kasa na muna neman dai son samu a maida mu ga tsohon wurin mu mu zamna shi muke so kan gori ba wurin zama na ba kullun share bayana akai babu ci gaba kullun kullun ana shan wahala babu dama ciki ko kadai basai mai sai da kayan miya ce ita ma ta fuskanci wannan lamari game da ruwan jiya dan shagon nata ya cika tsumbul da ruwa a ganin ganinta yanayin nan zai jayo kariyar arziki amma ta dangana da Allah mu saurari bayaninta. Yan kayayyakin miya ne nike saidawa sai dai kash ruwa ya yi ambaliya da su duka ni yanzu ban ma san abin da zan yi ba. Ganin haka sai dai godiya ga Ubangiji domin shi ke komi gaskiya yanzu ba wani abun yi lamarin ya kai mu ga kariyar arziki amma Allah baya barin bawansa insha Allahu. Allah. Yan kasuwar jamage gurinsu guda ne na su samu komawa tsohon mazamninsu na Petit Marché. Bisa tunasarwa Petit Marché a shekara ta 2011 ne gobara ta lashe ta tun a wannan lokaci 'yan kasuwa da yawa suka koma hilin jamage.